بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم من misbahu tsali a cikin fikihun mazhabar malikiya to insha Allah za mu yi darasi na hamsin da bakwai ko muna cikin babin da yake bayani akan sallan jam'i da sharuɗin liman da kuma mamu za mu tashi da malike cewa alal imami niyyatun fi arba'a mustaqlaqun khawfun wa jam'un jumu'a wa shirka lal imami niyyatun fi da wa an na fi salati tahada Lutabin wul iman masindin Rami wafin adawa bindigata ne. Adan imanin ni yadda fi arba'a. Malami wajibi ne akan liman yayi yi niyyar limanci fiye arba'a a cikin sallori guda hudu. Mustapha kun, wato Sallan da aka ni wato shine da ya shiga yana mamu shi ne Sai liman matsala ta same alwalarta ta warware a lokacin. ko kuma ya tina cewa bai da alwala sai ya jawo shi mamu don ya zama liman to a lokacin zai yi niyan wato ainihin limanci khawfun haka nan sallan tsoro sallan tsoro shi ma zai niyan limanci wato ita ne sallah da ake yin ta da mamu kala liman din guda ɗaya ita ce sallar da ake a wurin yaƙi idan liman ya zo zai kasa mamunsa kashi biyu kashi ɗaya yana fuskantar abokanin gaba kashi ɗaya kuma ya zo a yi sallah da shi wannan kashi ɗayan idan a halin tafiya ne sun je garin ne sai raka'a ɗaya tare da su su jama'a na farko wanda za su bi shi idan ya yi raka'a ɗaya ya miƙe su kuma sai su cika raka'a ɗayansu sai su je su karfi mayaƙa su kuma sai su zo su bi liman a raka'an ƙarshe raka'an ƙarshe da su idan ya sallame sai su tashi sai su ainihin wato ƙari karaka ɗayan su su masu sallame wannan shi ne daga cikin siffofin sallan tsoro haka nan idan a gida aka zo aka same su za su iya irin wannan sallan sai dai liman zai raka biyu da jama'a na farko sannan raka'a biyu kuma da jama'a wanda suke na ƙarshe in ya biyu ya zauna ya tafiya ya miƙe zai fatiha ya da doguwar ƙira'a to kuma mamu su yi gajeruwar kira'a su ƙarisa sallar su raka'a biyu su yi fatiha kawai su ƙarisa sallar su wato ainihin raka to da haka shi ma mu abun nan shi liman yana tsaye har su gama sallan su wayin can su zo ya kare ta wannan raka'a biyu da su sai ya ainihin wato sallame su kuma sai su kara raka'a guda biyu wannan shine salatul khawf abun nan raka'a guda biyu saboda a halin gida ne na tafiya ne raka'a daya wa jam'un haka ne don za a haɗa salloli guda biyu saboda ainihin ruwan sama za a haɗa magariba da isha saboda ruwan sama a nan liman zai yi niyan limanci wato tun daga lokacin da zai sallar magariba yana niyan shi liman ne sannan idan an zo isha ma haka sannan juma'a aka na sallar juma'a nan ma liman zai yi niyan wato ainihin limanci wannan wurare guda hudu su ne a mazhabar malikiya liman yau waje bayani ya limanci amma sauran limancin da yake ba sai ya niyan limanci ba ya niyan sallah kawai shi amma suka ce mustaqlab shine sallan neyewa zai yi saboda dama mu ne ai sai aka jawo shi yanzu zai zama liman yayi raka'a ɗaya ko biyu tare da liman liman ya tina bai da alwala ko bai da akwai janaba a jikinsa bai kan janaba ba ko alwala ta taro a lokacin in ya jawo shi to ya tashi daga mamu ya koma liman sai ya canja niyya yanzu cewa shi liman ne ko da aka suka ce siffar sallar ta canja ke sa zai canja miya. amma sallan tsoro da sallan magariba da isha da ake hadawa saboda ruwan sama a mazhaban malikiya don su a wurin su magariba da isha ne kawai ake hadawa amma ya inganta har a da la'akar ma ana hadawa saboda ruwan sama da ainihin sallan juma'a suka ce nan salloli guda uku ba sa inganta ne sai a jami'i ba a yin su mutum shi kadai shi yasa liman sai niyyar limanci ba za ka yi sallan tsoro kai kaɗai ba kai kaɗai ne dama kawai abin nan kai kaɗai ne sallar da mutum kai kaɗai ka fice yin ta saboda haka za ka yi sallar ka irin yadda ake yin sallah amma in jami'i ne shi za a ce an kasa jama'a kashi biyu suka ce to sallan abin nan sallan tsoro sharaɗin ta jami'i ma'ana ba za ka yi raka'a ɗaya ba sai ka ce bari je in yaƙi in kai yaƙi sai ka sake dawa ka ƙarisa raka'a ɗaya ba amma inda ne ya halatta su yi raka'a ɗaya tare da liman a sallan tafiya ta yaƙi sai ba za su cika taraka a ɗayan ba sai su tafi su je su kama gwamnati yaƙi su karɓi wa'incan idan wani su zo sun ƙari taraka a ɗayan su tare da liman suka rika abin da suka yi raka ɗaya tare da liman liman ya sallame suka ƙara raka ɗaya suka sallame sai su je su karɓi wa'incan mayaƙan da suka yi raka a ɗayan nan da liman a karɓe su yaƙi sai su sake dawowa su cika ta ɗaya raka'an su su sallame kuma sallar su kari don sallar tsoro ta zo a sura guda nawa guda takwas kowane ibn abdulbari ya ce idan kai ta yi inda sai an zo babin in akwai babin a gaba to saboda haka amma kai kaɗai ba za ka yi sallan tsoro ba kai raka'a ɗaya ka je ka samu yaƙi in kai gubza ka gubza ka dawo ka cika ka raka'a ɗayan ka suka ce to tunda jami'i ne ta sai ka yi niyan jami'i haka nan ainihin wato sallan abin da haɗa magariba da isha idan a gida kake ba a masallaci ba sai dai kai magariban kai lokacin isha ya kai isha idan ana ruwan sama amma in ka zo masallaci ne liman to sai ka haɗa sai a haɗa sallolin guda biyu saboda in an koma gida an koma kenan ba sai an sake dawowa sallan isha ba saboda ruwan sama ko saboda ainihin wato yunku da ainihin duhu duk ana iya haɗa waɗannan salloli sannan haka nan sallan juma'a ita mutum shi kadai ita ma baya yin ta mutum ba zai shi kadai sallan juma'a ba sai dai azhar in juma'a ta kubuce maka sai dai kai azhar ko ba juma'a garin ku sai dai kai azhar ko kana inda babu juma'a sai dai kai azhar amma ba za ka yi juma'a kai kaɗai ba to tun da wayannan sallolin sharadin su jam'i ne suka ce liman zai yi niyan wato ainihin wato jam'i zai yi niyan ainihin limanci da suka kafa ka'ida kullu salatin kanat jama'atu sharqan fi sihhatiha tajibu fiha niyyatu imamati ala al-imani duk wata sallah wanda sharadinta shine a yi ta a cikin jam'i to ya wajaba liman ya niyyar limanci a cikin wannan sallah wa innamal a'malu bin ayyuka ba sa inganta sai da niyya to wannan wato ba ba matsala ce da za a tsaya ana rigima a kanta ba domin sauran sallolin da aka ce idan liman zai sallah ba sai ya yi niyyar limanci ba ba zai iya yin su ba sai da niyyar limanci menene niyya ne wal qasdu bil qalb a zuciyarka ga abin da kake nufin yi to akwai wanda zai tsaya a gaban mamu zai zama liman a zuciyarsa bai san cewa shi liman bane yana da wahala to kaga kenan dole zai niyyar limantin dai ko an ce ko ma ba a ce ba shi yasa aka tambayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi cewa wai sujjadan dadan kan sai an mata niyya ne ko in ba mata niyya ba yayi yace ko baka mata niyya ba yayi amma bai yiwuwa ma'ana bai zai yiwu kai sujjadan kabli ba da niyyan kabli ba da niyyan sujjadan kabli kai ba saboda niyya a zuciya take ya zaka ka cire wa mutum ba za ka iya cire masa saboda haka duk wanda yake liman ya san liman ne wanda yake mamu ya san mamu ne shikenan kai niyya ko da haka ko a ce sharadi ne ko ba sharadi bane dama niyya tana nan tana nan a zuciyarka na fata mun fahimci wannan matsala baiti na gaba واشرد على المأموم نية تحددا وأن يكون في الصلاة تحت في الصلاة في الصلاة تحت وشرد كشرط أنت على المأموم أبي تمام نية تحددا نية قوية لمن وتمام هنا لشرط guda guda hudu shar'i na farko ya zama yayi niyan koyi shar'i guda guda masa wa malikiya shar'i na farko kai koyi da liman saboda innamal a'malu niyyat ayyuka ba ka inganta kai da niyya lokacin da kake sallah jam'i ka ji a zuciyanka yanzu jam'i nake ba ni ba sallah ne kadai nake ba kana niyan koyi da koyi da liman amma in ka jeru a cikin sahu kana cikin sahu liman na na ainihin gabanka sai kai niyan sallan ka kai kadai to wannan kai kadai kake sallah ba jam'i kake yi ba amma in kai niyan koyi da neman shi za ka samu ladan ne ladan jami idan kai niyan ka kai kaje kana ta yin sallan ka kai kaje kai kaje kaje sallah in kuma kai niyan kai kaje kana ta bin liman in yi ruku ya dau ka dago in yi ruku kai in ya dago ka dago wannan kana wasa da sallah sai zama sallan ka ba ta yi ba kwata kwata da ka sai kai niyan koyi da shi shine ka alakanta sallan ka tare da me tare da sallan ne tare da sallar ne innamal a'malu binniyat don ka bambance cewa kai kaje kake sallah ko kana tare da kana tare da limani sai ce wa an yakuna fi salati fi salati tahada wa an yakuna wato da liman da mamun su biyun su kasance ittahada sun kaɗai ta fi salati a cikin sallar ma'ana sallan su iri ɗaya wannan azhar yake yi wannan ma azhar yake yi mamu azhar liman azhar liman la'asar mamu la'asar liman isha mamu isha wato kada a samu bambanci wajen sallah ne kar ya zama liman yana yin la'asar kai kuma mamu kana yin azhar amma zuwa malikiya in kai aka sallah ka ba ba ko yana la'asar kana azhar ko yana isha kai kana wata sallar daban ko kuma ya zama sallansa ada'i ne wato sallan yanzu ne kai kuma sallan ka qaba'i ne ta jiya ne kake ramawa kuma ko da azhar azhar din ne ko da asal ko shi yana qaba'i kai kana ada'i yana rama ta jiya ne limamin ka kai kuma kana yin ta yau ne idan aka samu wannan suka ce sallan ba ta yi ba sallan ta baki saboda me saboda inna ma ju'ila al-imamu zai utamma bihi fala taqtalifu alayhi riwayan bukhari imam bukhari yace an sanya liman don ayi koyi da shi saboda haka kar ku saba wa limamin kar ku saba masa to kaga kar ku saba masa ne sai suka ce kar ku saba masa a cikin dukkan wato al'amura na sallah haka suka fassara shi da ayyukan sallah da niyoyi duka karku saba wa limamin liman yana niyan azhar kai kana niyan la'asar ka saba masa ina niyan abin nan isha'i kai kana niyan azhar ka saba masa yana niyan sallan juma'a kai kuma kana niyan asuba ka saba masa yana niyan sallan ramuwa kai kuma kana niyan sallan ada'i ka saba masa wato sallan da ake yin ta a yanzu ko yana yin niyan nafila kai kuma kana yin niyan niyan farilla to ka ce idan kai haka sallan ka ba ta yi ba sallan ka ta baci saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imam yutamma bi an sanya liman don ayi koyi da shi ne fala taktalifu alaihi kar ku saba masa saboda haka in kai niyan haka ka saba mata. sai dai idan farilla yake za ka iya shiga da niyan nafila suka ce wannan ijma'i ya fi da wannan duk ne sun ijma'i babu babu rikici a nan wannan shine fahimtar mazhaban malikiya ba a babu abin nan liman da da ladan liman da mamu dole niyyar su ta zama iri daya ta sallolin kowace sallah azhar azhar la'asar la'asar in ta saba to sallan ba ta yi to amma wasu malamin suna fahimtan ba sharadi bane ba sharadi bane za a iya liman ya zama yana zahar yana la'asar ma mu yana yin azhar ko yana adai ma mu yana qaba sallan yanzu shi ko ma mu yana ramuwa suka ce wannan duk ba matsala bane suka ce wannan hadisin inna ma ju'ila al-imamu li yusamma bihi an sanya liman don a yi koyi da shi wala taqtalifu alai kar ku saba masa wannan kar ku saba masa fi arkani sala ko fi a'mali sala kar ku saba masa a rukunnin sallah ko a ayyuka na sallah wanda ake da gabbai amma sabawa a niyya wannan ba matsala bane don an saba masa a niyya za iya saba masa a niyya don liman zai iya shiga sallah da niyyan wato ainihin juma'a kai kuma ka zo a ƙarshe ka samu raka'an ƙarshe baka samu raka'an ƙarshe ƙarshe ka shiga da niyan azhar kuma sallan ka tayi kuma ka saba liman a a ainihin niyya ko liman ya zamana ya zo da niyan sallan wato isha ta farilla kai kuma ka zo ka shiga da niyan yin nafila don kayi isha din ka ta farilla yanzu kana yin na nafila ne kamar yadda hadisin Mu'adh bin Jabal ya tabbatar da wannan ina zuwa yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallar isha kuma sallarsa da manzala ta sama ita ce sallarsa ta farko sai je kauyen su ko unguwarsu su yi sallah tare da mutanensa sallan ainihin wannan isha din shi ya riga ya nasa tafarilla suka ce to yanzu yana yin me yana yin tanafila ne saboda haka yana yin tanafila ne shi yasa wato ainihin yake maimaita ta don inda da niyan farilla suka biyu ne hadisi ya hana karka sallaci sallan farilla sau nawa sau guda biyu amma wannan ta farilla ne wannan ta me wannan ta nafila wannan kuma kamar yadda hadisin Yazid bin al-Aswad ya tabbatar yace manzala ta sallama yana mina yana masjidu khair sai wasu mutane suka zo suka same shi guda biyu manzala kuma yana sallah tare da mamu su wayannan bayan Allah su kuwa suna zaune da aka ne sallah sai manzala su kuma sai sa aka kira su yace ku zo ku je ku zo ku kira wa inna mutanen da ba su yi sallah da mu sai suka zo naman allon kafadan su yana rarawa ma'ana suna makirkita saboda tsoro manzala su kuma yace me hana ku yi sallah tare da mu ku ba musulmi bane sai suka ce mu musulmi ne amma mun yi sallah a himomin mu ne shi yasa ba mu yi sallah a nan ba sai manzala su kuma yace to idan kun yi sallah a himomin ko a inda kuke sai ku zo ka samu liman yana sallah to ku bi shi wannan sallah ɗin, fa innaha lakum nafila sai sallan ta zame muku nafila ta biyu da ku riga kun yi farillan ku sai suka ce to ga wannan kaga shi ma manzon sama ya tabbatar da za a maimaita wannan jaddin kuma na biyu me na biyun nafila ne saboda haka sai suka ce sallan ai ta inganta idan an yi ta a haka kai kana azal yana da azal kana nafila yana farilla ko yana farilla kana kana nafila ma'ana yana magariba abin nan kwai da ke magariba akwai rikici a cikin ta mafi yau malai su sai karka bi wata sallan wato idan magariba za ka yi amma kana isha yana azhar kana azhar yana la'asar limaninka suka ce duk ba matsala bane, kana nafila yana nafila kana farida ba matsala bane. saboda an samu ana maimaita sallar jam'i ko na biyun yana zama nafila ne kamar yadda hadisin manzala ta kuma yace fa inna halakum nafila ta biyun sai ta zame muku nafila imam ahmad ya rawaito hadisin kuma ingantaccen hadisi sannan wannan shine mazhaban imamu shafi'i da wasu daga cikin mazahib kuma suka kafa dalili da wa inna ma likulli imri'in ma nawa innamal a'malu binniyat ayyuka ba ta inganta sai da niyya wa inna ma likulli imri'in ma nawa kowane mutum kuma da abun da yayi niyya wannan ya niyan azan, wannan ya niyan la'asar babu iskali kowa ya niyansa amma kuma abin da suke sunansa sallah suka ce idan an yi haka sallar ta inganta sannan wancan hadisin kuma da yake fala ko ala imamikum an sanya liman don ai da shi kada ainihin ku saba limamin ku sai suka ce hadisin ya fassara kansa da kansa domin ya ba da misalai na me na wuraren da ba a saba liman بروايه bukhari da مسلم فاذا كبر kabbara واذا رفع idza واذا سجد wa فذاك ان سجد لمن دون an sanya liman don ai koyi da shi in yayi kabbara ku kabbara in yayi in yayi dago in in yayi dago ku dago in sujjada kada limamin kai sujjada kai baka yi ba ko ya dago kai baka dago kana wani abun daban ko ya ruku'u ka tsaya kana kira'a to a wannan wuri ne aka hana ne liman yayi ainihin mu ya saba liman ko yayi ko ka riga shi yin harama kafin yayi harama sai kai haraman ka a'a sai yayi harama tukun sannan kai harama shi yasa yazo a riwayan Abi Dawud ingantacciyar riwaya fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira wa idza kafarkahu ولا تركعوا حتى يركع وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع وإذا سجد فاسجدوا فلا تسجدوا حتى يسجد إن يكبر كوي كبر كر كوي كبر حرما sai limamin ku ya kabbaran harama in yi ruku'u ku yi kar ku ruku'u sai yayi in yi sujud ne ku dago kar ku dago sai ya dago in yi sujada ku yi sujada kar ku yi sujada sai yayi in yi dago daga sujada ku dago kar ku dago daga sujadan ku har sai ya saboda haka kenan hadisin ya fassara kansa da kansa amma bai ce wa idza nawaz zuhura fa nuwaz zuhura bai ce in yi niyan azhar ku niyan azhar ba in yi niyan la'asar ku niyan la'asar ba bai faɗi haka ba kenan niyya baya shiga ne baya shiga cikin wannan sabani shi yasa ma a can ƙarshen hadisi wa idza salla jalisan fa sallu julusan ajmalina kaga a zaune kai a zaune in a tsaye kai a tsaye hadisin ya kawo na so da nuna maka ayyuka ne ake nufi da waɗannan wato ainihin ai abin nan koyi da liman inda ba za ka saba da liman ba abin da ya shafi wato aiki ne sai dai yadda mai Allahu liman hamidahu sai ka ce rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd nan ne ka saba da yace sami Allah liman hamidahu kai kuma zaka ce allahumma rabbana lakal hamd ko rabbana wa lakal hamd nan an yadda wato ainihin ka saba da shi na fata mun fahimci wannan sannan aka ce yutabi'u al-imama fil ihrami yana bin liman fil ihrami a cikin haramarsa shi mamu kaga sharadi na na uku ke. wato ya zama ya bibi liman a cikin haramarsa wato inda zai harama kafin liman ya harama da zai zama bai da sallah kwata kwata sai kai kabbaran haraman ka kafin liman ya ana kama sai kai Allahu akbar kabbaran haraman ka kai riga malam masallaci yanzu kai kade kake sallan ka in ka bi liman haka sallan ka ba ta yi ba zai liman kan bai shiga sallan ba kuma ina ma ju'ila imamu bai wutan ba biyu kai za ka bara fa kabbiru wala tu kabbiru hatta yukabbira an sanya liman don ayi koyi da shi yayi kabbara kai kabbara kar kai sai ka kar kai kabbara kai yayi to ga kai ka riga shi ne yin kabbara saboda haka wajibi ne wannan kai shar'i ne yutabi'u al-imama fi ihrami yayi bi liman a cikin harama wassalami ka tafi karshen baitin wassalami da kuma sallama shi ma sallama ya bi liman wai za sallama fa sallimu in ya sallame ka sallame kar ka sallame har sai limamin ka ya sallame idan ka sallame kafin limamin ka ya sallame nan ma ka sallah sallan ka ba ta yi ba wato wuri guda biyu in ka wa in ka riga liman baka da sallah wuri guda biyu kawai shine kabbaran harama in ka riga liman baka da sallah babu sabani a tsakanin malamai sannan haka nan sallama in ka riga liman nan ma baka da sallah dole ne ka bi liman shar'i ne na ingancin sallah ka bi liman a wurare guda biyu nan sai ya yi kafin kai kabbaran harama da sallama in ka riga liman a wayannan wurare guda biyu to dai ka ce mutane abun nan sunkuyawa da dagawa da kafa goshi da daga goshi amma kai ba sallah kai ba amma sauran wurare kamar ruku'u da tsaguwa daga ruku sujjada tsaguwa daga sujjada wajibi ne ka bari sai liman yayi kafin ka yi kuma idan ka riga liman yin ruku'u ko dagowa ko sujjada ko dagowa ka aikata haramun amma sallan ka tayi sallan ka tayi amma kuma haramun ka aikata saboda haka in ka riga liman ruku'u kai laifi ko ka riga shi dagowa kai laifi ka je ka riga shi sujjada da gangan kai laifi ko dagowa da gangan kai laifi amma sallan ka tayi anan sallan ka bata baci ba don sallan liman ya shiga sallah kafin ka ka shiga sallah ko baka fita ba sallan liman ya fita wannan a tsakiyar sallah ne kuka samu wannan sabani kamar ma da a ce zaka manta liman ainihin bai tafi ruku'u ba ya dago daga ruku'u sami Allah limami bai tafi sujjada ba kai sai ka gashi ka tafi sujjada to nan sai ka dawo ka sake tsayuwa kuma sallar ka kai ka dawo ka sake tsayuwa sannan sai liman idan ya da sai ka yi in ka zarce a haka har liman ya zo ya same ka kai laifi amma kwallon ka na fata mun bayyana wannan bambanci wa farkon sallan ka da karshen ta in ka riga liman ba ka da sallah a tsakiyar ta kuma akwai sallah amma kuma ka aikata ainihin laifi saboda inna ma ju'ila imamu li utamma sai ma da yake wa fil ada wa fil ada muna cikin wannan baiti wa fil ada wato dole ka bi liman fil ada a wajen ada'i fil ada'i ne sai ka tafi hamza mamdudun ne aka bai da shi maqsur wato abu a wajen bil a wajen ba da sallan limami in ada'i yake sallan yanzu ne kama ya zama sallan sallan yanzu ne wa biddi da kishiyan haka shine qada'i idan ƙaba'i yake ramuwa yake yi to ba zama ramuwa ne kar ya zama yana ramuwa kai kana ada'i kana sallan yanzu wannan kuma cikakken wancan magana ne wa an yakuna fi salati tahada wato su zama sun kaɗe ta wajen sallah kuma mun yi bayanin sa wato ainihin a baya jama'a ne ce wa karrahu taqdima an imani aw al musawati bil izdihani wajaza wajaza zahmatin wa min darar wa fasl ma'mumin bidarin aw nahar yace wa karrahu wato malamai sun karhanta ma'ana sun yi bayanin cewa makaruhi ne ba a so a takadima gabatuwa an imani daga liman wato ka zo kai sallah a gaban liman maimakon bayansa awil musawati ko kuma ka zo ka daidaita da shi kai feti da shi bi nazdihani ba tare da do ba wai ba wai tare ta wurin tsayawa bane a sallah sai ka zo ka tsaya a gaban liman ka ce za ka yi sallah ko ka zo ka daidaita da liman kai santa da shi ka ce za ka yi sallah malamai sun ce wannan makaruhi ne malamai masaba malikiya wasu malamai kuma suka ce sallah ma ta ɓaci gaba daya domin ka kaucewa ne ka kaucewa ka'idan sallah ka kauce wa ka'idan sallah ka'idan sallah idan liman yana yin sallah tare da mutum shi kaɗai ne sai ya tsaya a damansa sai su jera in shi kaɗai ne idan su biyu ne sai su koma bayansa ko mace ce ta koma bayansa ba za ta tsaya a a santansa ba to amma babu tsayawa a gaban liman kai kuma sai ka zo ka tsaya a gaban liman ko kuma ku biyu ne ko ku ka zo ka seta wato a gefen liman idan kai haka ka aikata makaruki amma suka ce sallan bata baci ba me yasa saboda ka tsaya a bayan liman din ba sharadi bane ne ingancin sallah tare da liman mustahabbi ne mandubi ne don ya tabbata aiki ne to da haka liman yana gaba mamuna baya haka aka fito amma da mamu da zo su jeru da liman shi liman yana tsakiya mamu suna gefe da gefensa in aka yi sallah haka sallah tare ba malamin da ce ba tsayi ba sallan ta inganta wasu na dama wasu na hagu kamar yadda mata in za su yi sallah da da limamiyar su mace tana tsakiya suna gefe da gefe in an yi haka sallah ta yi amma abin da aka fito liman na gaba mamuna baya to sai aka saba sai aka daidaita liman na gefe abin yana tsakiya mamuna gefe da gefe sallah ta yi to idan mamu suna gaban liman ba wasu suka ce sallan ta yi wasu suka ce sallan sallan ba ta yi ba amma ni ban ga dalili a bincike na wanda ya bata wannan sallan ba sai shine mazhaban hanabila cewa sallan ka tayi ya sa ka rubuta a gaban masallacin manzo Allah sallama cewa nan ne santan liman kar ka wuce gaba sallan ka za ta baki an rubuta da larabci an rubuta da da turanci kuna muhazatul imam la tataqaddam alayhi fa tabla salatuka nan ne santan liman kar ka kar ka wuce santan liman in ka wuce sallan ka za ta baki to sai dai idan mutum shi kadai ne ya wuce a gaban liman babu kowa to wannan za a iya kiyasinsa da la salata lil munfaridin khalfa saf babu sallah ga wanda ya tsaya shi kadai a bayan sahu ba da nadura ba to kaga in an ce a bayan sahu ma shi kadai ba da sallah na kuma a gaban me a gaban sahu na a gaban liman kenan to amma yana tare da wasu fa kaga wanda ya tsaya a bayan sahu yana tare da wani ko da sahun gabansa bai cika ba sallarsa ta yi ba za a ce ba da ba da sallah ba tare da cewa wurin malikiya haka din ma makaruhi ne sallan wato ainihin sallar ta yi sai dai abin da ya fi mutum ya kiyaye idan ka zo sallah tare da liman ka tsaya a bayansa kar ka tsaya a gabansa ko ka tsaya a kantansa sai dai in ka wurin shiga in ka kuma ya zama da laura ko irin sallan juma'a ne sallan juma'a za ka ga an tattare hanyoyi kai ka bullo ta gabar da masallaci ko ina an tare ba dama ma ka tsallaka ka dawo ta bayan liman sai kai sallah a gaban liman ba matsala bane shi yasa anan yace illa ne ana minazdihani idan babu cincirindo sai ce wajazaza wajazaza wannan ya halatta min zahmatin idan akwai cincirindo wato masu sallah sun yawa ba inda za ka samu ba liman kai sallah dole sai gaban liman ko santa liman wannan ya halatta babu karhanci wa min barar ko kuma akwai cutuwa idan akwai cutuwa shi ma ya halatta menene cutuwa kana kalla a bayan liman sai ga ruwan sama sha ruwa na zo ka a gaban liman kuma akwai wata ƴan rumfa sai ku koma gaban liman ne. sai ku yi sallah wannan akwai cutarwa in kuka bayar ko kuma rana tana da zafi ta yi tsanani in ka kafa goshinka ma kana kaiwa za ka daga saboda zafin rana tafin ƙafanka kana ta motsi ka kasa nutsuwa saboda zafin rana to a gaban liman kuma akwai inuwa ya halatta ka wuce gaban liman tare da wasu mahimman shi ne ma'anar min saboda abdaruratu tubihu al lalura yana halatta abun da yake na haramun kenan akwai cutuwa za ka yi sallah a gaban liman amma in babu cutuwa ba za ka yi sallah wato ainihin a gaban liman ba ko in ka samu inda za ka yi sallah a bayan liman nan ma ba za ka yi a gaban liman ba sai dai in babu wurin tsayuwa sai ka je ka yi sallanka wato ainihin a gaban liman shine ma'anan wajaza za min zahmatin wa min zara wannan ya halatta in akwai cincirindo ko in akwai cutarwa sai ce wa fasdu ma'mumin bidarin aw nahar wa fasdu ma'mumin haka nan rabewan mamu bidarin da gida shi ma ya halatta idan akwai cincirindo ko kuma idan gidan yana manne da masallaci Fasdu rabe mamumin min mamu da gida auna har ko korama wato mamu yana makwataka da liman abin nan da masallaci katangansa haɗe take da katangan masallaci sai zai jingunu da katangan masallacin inda mutane suka yi sako inda za a da katangan za a taɓa shi shi yana cikin ainihin katangan masallaci ko garun masallaci to wannan in yayi sallah a nan sa ta yi babu karhanci a ciki auna har ko kuma ya zama na korama ne ganin masallacin yana gabansa ya cika shi ta inda ya fito akwai korama nan din ya cika ba inda zai tsallaka sai ya tsaya a bayan korama din tsakaninsa da mamu akwai wani ruwa ko tafki ko korama in ya sallah haka nan ma sallan ta yi babu babu karhanci don ko da za a ce sahu ya cika ba wanda zai tsewa a cikin ruwa ya sallah ba mai tsewa a cikin ruwa ya sallah dole ne sai an tsallaka ruwan an koma baya to haka nan irin kwatomin nan da zaka ga ya rage tsakanin sahu ko ni lambatu ta yadda bayan da za ya tsaya ko kuma amma sun cika nan gaban masallaci da baya ga titi nan ba a toshe titin ba motoci na wucewa wasu sai su yi taho a bayan titin kuma sai sallan su sallan su tayi ba tare da ba tare da karhanci ba saboda akwai laluran ayi hakan in shi yasa ya zama babu matsala ko akwai bukatan bukatan yin hakan shine ma'anan wa faslu ma'mumin bidali aw amma haka kawai babu wannan laluran ka je ka zauna a gidanka ka ce kana jin nan speaker kana jin speaker wato ana sallah a nan masallaci speaker tana kai maka gida katangan gidanka ba ta haɗe da masallaci kuma ba ba sahu ne yake kai kai har kofar gidanka ba to idan kai sallah baka da sallah don ya zama wannan baka yi sallah kai kaɗai ba kuma baka yi sallah tare da liman ba bayan ce la salata liman faridin khalfa wanda ya sallah a cikin masallaci shi kaɗai a bayan sahu ma aka ce bai da sallah akwai rikici a kansa yana sallarsa ta yi ko ba ta yi ba tana wanda kuma ba a cikin masallaci yake ba can a gidansa shi kaɗai kaga an ta da sallah wasu can kofar gidansu sun je wasu na bin masallaci wajen sika tana kai wannan suna wasa ne ba sallah su ba ko za ka taho masallaci kai ai sallah tare da kai in ba za ka iya ba kana da uzuri kai sallar ka kai kadai amma ba kana tare da liman kuma baka wato ainihin tare da shi ba liman yana sallar sa masallaci kai kana can wani bangare kana yi amma in ya zamana kana hango liman sahu ya isa wurin ko a gida ne mai bin sannan yana iya gidansa yana haɗe da masallaci yana iya sanin ruku'u da dagowa da sujjada da dagowa wannan zai iya bi ya mannu da ainihin wato cikin masallacin wannan ba matsala ba sannan ma da yace au in alal ma'mum sar'an masala wa fi salata imamihi idza ala illa idza ma kana qadra shibri wa fi salatahuma bi qadri kibri yace au in alal ma'mum haka nan an karhanta in alal mamumu idan mamu ya ɗaukaka wato mamu ya ɗaukaka sadahan a sama rufi matsalan da misali wato sama rufin masallaci mamu kawai da ya tashi sai ya hau sama rufin masallaci shikenan ya je ya ainihin kama sallan Saliman kuma yana wani wannan suka ce makaruhi shi yana sama kawai masallacin da sai ya hau sama yana sama amma ga nan kasa kuma bai cika ba ba masallaci ne ya cika aka ce a hau sama ba in yi haka ya aikata makwai amma sallar sarki ko da ko su nawa ne a saman masallacin ai masallaci bai cika ba bara a hau sama ba mazalar sama ya ce a cin musaffal awwal fal awwal ku cika safun farko sannan mai bi masa sannan bai bi masa haka mala'iku suke yin safu ce ba za ku yi safu ala tasawquna kama tasuffu malaika ba za ku yi safu irin yadda mala'iku suke yi ba sai suka tambaya suka ce yaya mala'iku suke yin sabon su sai manzo Allah ta fara ce yutimuna saffal awwal fal awwal suna cika na farko kafin su tafi wato ainihin na biyu to kai ga masallaci akwai wuri sai ka tafi sama kaje kai wani sabon ka daban ka aikata makaruhi amma sallan ka tayi so da haka suka ce makaruhi ne bai kamata mutum yayi ainihin haka ba shine ma'ana. aw in alal ma'mum sadahan masalan wato sadahan shine kan rufi masalan ga misali kina haka ne inda zai hau wani abu mai tudu ma ko ba rufin masallaci ba sai zo ya hau saman mota ko saman wata rumfa yake zai yi sallah kuma alhali a ƙasa akwai inda za yi sallah ya sauka ƙasa ya sallah ya taho kamar yadda kowa yake yi taho idan yin haka ya aikata wato makaruhi sai ce wa in salata imamihi ka ɓata sallan limaminka idan ada idan limamin ya ɗaukaka shi kuma liman sai zama yana saman saman masallaci saman rufin masallaci mamunsa suna ƙasa sallan liman ta ɓaci kuma sallan mamun ma ta ɓaci me yasa zai tafi sama mamunsa na ƙasa zuwa yake jagoranta kenan sai dai idan akwai mamu a saman idan akwai mamu a sama an yi sahu saman shine hasani in ya cika za a dawo ƙasa to in yi haka sallansa wato ainihin ba ta ɓaci ba amma in dai shi kaɗai wai saboda wani ɗaukaka ya tafi saman masallaci ko kuma a wurin gaban liman inda liman yake sallah sai aka zo aka yi masa wani wuri wani abu mai tudu aka zo aka masa wani dakali shi idan ya zo zai hau saman dakali ya yi sallah to kuma sauran mamu suna ƙasa saboda shi liman ne ai mutum maɗaukaki in ya yi haka shi ma suka ce sallarsa sallarsa ta ɓaci wannan matsala matsala ne da malamai suka yi saɓani suka yi sabani a kanta shin sallan ta baci ko ta baci ba wasu malamin suka ce sallan ta baci amma mazhabin malikiya tare da karhanci haka abu anifa abin nan eh, sallarsa ta baci ya aikata haramun kuma sallarsa ta baci wannan shine mazhabin malikiya wasu malamin kuma kuma mazhabin shafi'iyya suka ce sallan ta halatta ma babu karhanci a ciki liman yana sama ma mu suna kaza mazhabin abu hanifa suka ce makaruhi ne amma sallan ta yi tare da karhanci cewa ba haka ake so ba sallan idan an yi ta a haka sallan ainihin yi, amma kuma ba a samu yadda ake so ba amma imam malik kamar yadda aka rawaito daga wurin sa yace la ni, in salla imamun ala zahril masjid wan nasu asfala minhu aw salla ala shay'in murtafi mimma alayhi ashabuhu fa in fa'ala fa alaihim al i'adatu abadan li'annahum ya'basuna bis salah imam malik yace ni kan baya kayatar da ni a ce wani yana sallah a saman masallaci a sama liman yana liman yana sallah a saman masallaci su kuma mu suna kasa yace ni wannan baya ƙayatar da ni yace idan kuma an yi haka mutum yayi sallah a saman masallaci shi liman ma mu suna kasa ko ya hau wani abu mai tudu ma mu suna kasansa sa suna kasa su ne sa imam mali yace sallarsa ta bashi wajibi ne su sake sallan har abada ba dai mu da abadan na da su bakin wannan sallan har abada dukkanin su sallar su ta baci me yasa yake li annahum ya'basuna saboda su ka da sallah yace illa idza kana irtifa'an yasiran fa salatuhum sai dai idan daukaka ne dan kadan wato bai wuce taki guda ɗaya ba kai ne za mu karanta a baiti na gaba suka ce in sallar ta yi amma in ba irin wannan ba suka ce sallar ta ba ba sallar ta ta ɓaci ta mamu ma ta ɓaci ta mamu ma ta ɓaci shi yasa anan yace illa idza ma kana qadra shibri wa qi salatahuma bi qadri kibr illa idza kana illa idza ma kana qadra shibri sai dai in liman ya hawo wani abu mai tudu wanda qadara shibri gurgudun sa kaman take daya take daya haka wannan na na na, na hannu wato daga ƙarshen yatsarsa babba zuwa ƙarshen yatsarsa doguwa iya inda ya ɗaukaka a saman ɗan tudun inda ya tsaya din, bai wuce take ɗaya ba imam don wannan ba nuna girman kai da didi da da jiji da kai to da haka yake babu wani damu. yace in wannan ne kan babu matsala yace waqtin in salatahuma to ka bata sallan mamu da liman din wanda suka daukaka sama da liman din bi qadri kibri da nufin girman kai idan mamu yayi sama da liman wato ba da niyyar girman kai ba suka ce sallar sa tayi makaruhi idan kuma ya waje mai tudu da niyyar girman kai kamar sarki ne ko wani mai kuɗi ne ko wani malami ne shi ya fi ƙarfin ya jeru da mamu sai a sa masa yau mai tudu sai a hau samansa a bayan liman da niyyar girman kai to sallarsa ta ɓaci haka nan liman shi ma ko da ta ɗaya ne bai wuce ta ɗaya ba sai da niyyar girman kai to sallarsa ta ɓaci yana ganin aiki yana da ɗaukaka sama da ainihin wato mamunsa Allah ya ɗaukaka shi don me yasa daidai su da mamunsa sallarsa ta ɓaci imam mali abin da sa ya lalata sallan wanda ya hau wani abu kan tudu idan ainihin yana yin sallah tudun yayi yawa ko dan kadan da niyan girman kai saboda a zamanin sa zamanin banu umayya an samu wasu mutane wasu daga cikin sarakunan banu umayya idan sun zo limanci wai su ba za su daidaita da mutane ba dole sai an samu wani abu mai tudu wanda za su wuce suna yin limanci kuma suna yin hakan ne saboda girman kai da jiji da kai saboda haka imam malik yake wannan wasa da sallah ne ya bata sallah saboda haka sai duk wanda ya haka sallar sa ta baci amma mafi yawan malamai suka ce bai kyauta ba dai amma kuma sallarsa ta yi me yasa suka ce sallarsa ta yi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah akan mimbarinsa kuma mamunsa suna ƙasa ta amma malamai suka ba da amsan wannan suka ce yayi ne saboda koyarwa don ya koya wa ainihin mamu sallah ya koya wa sahabbansa sallah sai hau kan mimbarinsa, kuma mimbarin hawa uku ne salasa daraja matakala za ka hau ka taka ka taka sau uku don shi ne sunan mimbari akalla a yi matakalansa sau uku to kamar yadda sahal bin sa'ad sahal bin sa'ad as-sa'i yake ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salla alaiha wa kabbara wa huwa alaiha thumma raka wa huwa alaiha thumma nazala al-qahqara fa sajada fi abd al-minbar thumma ada falamma faraga aqbala ala an-nas fa qala أيها الناس إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي يجيو يك أبونا يسلى أكن من بريسا وتكن إتاتوا أن أكحد أمسا من بري يكبر عن حرما أسما من بري yayi yayi kira a saman minbari yayi ruku a saman minbari ya dago yana saman minbari yayi zo yin sujada sai ya sauka kasa kasa sai ya sallah a kasan minbari yayi sujada a kasan minbari ya dago a kasan minbari ma'ana yayi baya baya sai sujada a kasan minbarin sa ya gama sallan sa a haka da ya gama sallah sai fuskanci mutane sai ya ku mutane ku sani cewa nayi haka ne don ku yi koyi da ni kuma ku koyi irin sallata to kaga yayi ne bi qasdi ta'lim don ya karantar don ya koyar shi yasa yayi sallan a saman minbari to da haka malai suka ce in a saman in mutum yayi sallah a saman wani abu mai tudu don ya koya wa mamu sallah liman yayi haka don ya koya wa mamu sallah wannan babu karhanci don ga zahirin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito shi saboda haka zai zama sallar ta tayi amma in yayi da niyan girman kai kuma ai ya shigo da wasa a sallah sai sallarsa ta zama ta ɓaci in ba da niyan girman kai bane kuma sallar sallarsa ba za ta baci ba ko da ya hau amma wanda yake mai tudu amma kuma akwai karhanci da bai kamata ya haka ba don ya nuna shi wani abu ne ita kuma sallah tana buƙatan tawazu don ka samu kushuri ka kaskantar da kanka lokacin da kake yi don ka samu ganawa da ubangiji subhanahu wataala ka samu kankan da kai na zuciya wanda kuma shine wato ainihin samara na sallah shine yake sa kallon ka kai tasiri ta hana ka alfasha ta hana ka munanan ayyuka ta ƙara maka tsoron Allah inna salata tana an fashai wal munkar amma idan babu kankan da kai a cikin ta to sallah ba za ta hana ka alfasha da munanan da munanan ayyuka ba to da haka kenan dai mamu in ba da zura ba liman in ba da zura ba kare zama yana saman wato mamunsa mamu ma in ba da zura ba kasu zama suna kaman wato ainihin limamin shi ma da yake wa kullu ma adal imani kad faqal afil ala mamumihi wa law fa'al illa linatin hadathan aw tabahu ka zahikin maglubi na mukahkahu abdil alaihi dunahun wa taqdafu ka mautihi aw arzihi aw yarhuku yake wa kullu alal imami kad fatal duk abun da ya ɓata sallah alal imami akan limam wa kullu ma qad batal duk abun da ya bata sallah alal imani akan liman ya bata limami sallah aftir ka bata sallan ala ma'mumihi akan mamunsa walau fa'al ko da aikata wannan abu kamar da gangan liman ya bar karanta fatiha sallar sa ba ta baci ba to ta mamun ta baci ko da mamun yayi fatiha ko ya ƙin ruku'u da gangan ko sujjada da gangan ko da a ce mamu ya yi sallarsa shi ma ta ɓaci don liman ya ɓata sallarsa ya ɓata sallarsa da gangan ko kuma ya ƙara wani abu da yake ɓata salla, kamar ya ƙara raka'a da gangan ko sujjada da gangan shi liman amma mamu kuma bai ƙara ba to shikenan nan ma sallan sallan mamu ta ɓaci da liman ɗin gaba ɗaya ko kuma ya yi magana da gangan a cikin sallah sallar liman ta ɓaci sallar mamuma ta ɓaci ko ya ci abinci ko ya sha wani abun sha dukkaninsu wato ainihin sallar su ta ɓaci saboda haka duk wani abun da ke ɓata sallah sai sai liman yi shi da gangan ya ɓata sallansa da gangan to sallarsa ta ɓaci kuma sallar mamunsa ma wato ainihin ta ɓaci saboda haka ka ɓata sallarsa sannan ka ɓata sallan wato mamunsa ma gaba ɗaya shine ma'anan wa kullu ma alal imami qad badal aqil ala mamumihi walau fa'al sai ce illa li nafin hadasan sai wanda ya manta hadasi wanda ya manta hadasi aw sabqahu ko kuma hadasin ya rigaye shi to shi kan sallar sa za ta baci amma sallar ma ba za ta baci wato nafin hadasan kai ka manta cewa baka da alwala sai ka shigo masallaci sanda ka kabbara sallah kai ne liman an yi wasu rako'i da kai sai ka tuna fa baka da alwala to yanzu abin da za ka yi ka jawo wani daga cikin mamu ya shige musu sallah ka jawo da wani daga cikin mamu ya yi musu sallah kai sallan ka ta ɓaci amma sallan mamu ba ta ɓaci ba sallan mamu ba ta ɓaci ba ko kuma da janaba a jikinka shikenan sai baka tina kana da janaba ba kai wankan janaba ba sanda ka zo kana cikin sallah sai ka tina akwai janaba a jikinka shikenan nan ma sallan ka kai ta ɓaci daga lokacin da ka tina sai ka ja wani daga cikin mamu sai ci gaba da musulmanci kai kuma ka fita ka je kai wankan janaba in ka dawo ka samu wani bangare na sallan to in baka samu baka kai sallan ka amma sallan mamu su ba za ta ɓaci da wannan ɓacin ba sai ina Umar ya zo ya kabbara sallah an yi sallah tare da shi har an gama shi ne liman sai kina akwai janaba naba tare da shi sai je sake yi wankan janaba ya sake sa, shi kadai kuma bai gaya wa mamu cewa yana da janaba a jikinsa wannan shekaru na ta mamun ta yi ai sukan ba su da janaba a jikinsu tamamun ta yi amma nasa ne ba ta yi to haka ne in ka manta kana da hadasi shi ma baka da alwala ko alwalanka ta warware to ta kai sallan ka ne ta baki amma ta liman ba ta baki ba don ba da gangan ka bata sallan ka ba tamamun ba ta baki ba akwai, tamamun ba ta baki ba haka ne idan wato rihin ya rinjaye ka shine ma'anar sabqaf abin da ke warware alwalan sai ya rinjaye ka mutum ne yana cikin sallah kawai sai hadasi ya fito masa ko fitsari ko ba haya ko rihi amma ba shi ba to nan ma ya jawo wani ya ƙarisa wa mamun sallah amma shi sallarsa ta ɓaci daga wannan lokacin su kuma sai su ci gaba da yin su idan bai jawo kowa ba a cikin wa'annan halayen mamu suna iya ƙarisa su an so su tura wani ya ƙarisa musu sallah shi sai fita kawai ya bar su sai su tura wani ya ƙarisa musu sallah idan ba su tura ba ma kowa ya sa shi kadai. sannan ta yi ko suka kasa biyu wannan bangaren suka tura limamin su wannan bangaren ma suka tura limamin su akai sallan a haka sallan ta yi babu wani iskali mustahabi ne a tura wani liman ya zama shine liman guda daya ina fatan mun fahimta saboda haka kenan in mantawa kai ko rigage ne wanda bai bata sallah ba amma kenan mafhumin wannan magana da mamu liman yana sallah da mamunsa sai karya alwalarsa da gangan ya fitar da fitsari ko ba haya ko rihi da gangan to da sallarsa ta ɓaci kuma sallar mamu ma ta ɓaci gaba ɗaya domin a nan da gangan ya ɓata sallar sai mu koma wancan baitin mu kenan wa kullu ma alal imami qad badal abdul ala mamumihi walau fa'al to da haka nan da gangan ne ya ɓata sai sallar mamunsa ma sai ta zama sai ta zama wato ainihin ta ɓaci sai ce ka zahikin wannan matsalan haka take babu iskali a cikinta ka zahikin kamar mai dariya ma magalubin wanda aka rinjaye shi au ko wanda yake kekketa dariya da mantuwa shi ma sallarsa ta ɓaki, amma kuma sallan ma ah, ba ta ɓaki ba sai su su sallar su ya jawo wani ko kuma su su tura wani wannan akwai saɓani a wannan matsalan wasu suna ganin sallar ta ɓaki gaba ɗaya har da mamu wasu suna ganin ba ta ɓaki ba amma idan da gangan ne yayi dariya kawai sai kama ta dariya da gangan to wannan ko shakka babu sallarsa ta baci kuma ta mamu ma ta baci to amma tun da rinjayarsa ta yi ana cikin sallah ne sai wani yayi dariya ko aka yi wani abun dariya sai liman ya kasa mallakan kansa yana danne dariyan nan tana fitowa a ta rinjaye to shi ne dariyan sai yi gaba mamu kuma sai su ci gaba da sa sallar su tayi don ba da gangan ya bata sallarsa ba ko abu ne ya fi karfinsa don dariya tana iya cin karfin ka dole ka sai kayi ta ko kana so ko baka so ko kuma ya manta me ma'anar mantuwa wani abun dariya aka yi a sallah ko ya tuna wani abun dariya yana sallah amma ya manta cewa sallah yake kawai sai kama sai ke ta dariya to sallarsa ta baki sai yayi gaba sauran ma musu ƙari ta sallansu don ba da gangan ya bata sallansa ba mantuwa ne amma tun da ya keke ta sallarsa ta baki amma inda murmushi yayi sallarsa ba ta baki ba murmushi baya me baya bata sallah murmushi ba bata sallah ka kina wani abu a sallah ya kai murmushi ko aka wani abu na dariya kai kai murmushi ba kai dariya ba sallan ka bata baki ba ko ma mu ko mai sallah shi kade ko liman amma sai dai makaruhi ne murmushi a a sallah ba a son sa yana nuna wasa amma lokacin ai abun zai rinjaye ka ne za ka suka ce da wanda dariya ta rinjaye shi yayyayi rasa yadda zai yi ya fita ya yi dariyan sallarsa ta ɓaci ma musu cika ta masa sallarsa ko kuma ya yi mantuwa ya manta cewa ainihin sallan ta yi abin nan sallan ta abin nan ya manta cewa sallah yake sai yi dariya ya ci wani abu ko aka wani abu a gabansa nan ma sallarsa ta ɓaci ma musu ci gaba da sallansu a nan wasu daga cikin malayan malikiya suka ce liman din idan sallan san ta ɓaci amma ba zai fita daga me ba daga sallan ba sai dai wajibi ya jawo wani ya musulmanci shi ya koma baya a ƙarisa sallan da shi a haka kuma sallan ta ɓaci, ba daidai ne sallan da yake yin ya ƙarisa ta aka inda mai sallan mai sake sallar ta sabuwa suka ce ya shiga sijinul imam ya shiga kurkukun imam anan babu daman ya fita daga wannan kurkukun sai liman ya sallane haka nan kai ma mu suka ce inda dariya za ta kulle ka kai kai ka danne ta kareta tana ta fita tana ta fita to sallan ka ta baki amma a haka za ka bi liman ba za ka fita daga sallan ba har sai liman ya gama saboda ka shiga ne ka shiga sijinul imam shine kurkukun liman amma inda gangan ne kuma za ka fita sai dai wannan ni ban san dalilin sa ba ban san menene hujja akan akan hakan ba man ka karanta bawul musalli na Abdullahi Gondo za ka samu wannan bayanin kuma daga muktasar ya dauko shi kuma shine mazhaban mazhaban Malikiya to amma ni abin da nake gani idan sallan in dariyan naka dai sa ka ba wani dariya ko ka ɗauki wani hankali ka don Allah ka fita daga masallaci domin zai kawo barna a ciki ka ɓata sallan ka kuma za ka iya ɓata me sallan wani kuma daban kai ka yi naka kana ta dariya wani ma can sai ya yi dariya ko kuma ka ɗauke masa hankali yana jin haushin ka duk hankalinsa na kanka ka cire masa khushu'in sallansa ka ɗauke masa hankali akan abin da yake yi kaga zai dawo sallan wani ta ɓaci ko ka rage masa wato khushu'i ka rage masa ladan sallah in har haka ne to kai gaba kawai ka kama hanyar ka shi yafi shi yafi alkhairi in mutum zai iya dannewa din ya ga cewa zai bi abin da malikiya suka ce ya daure ya sallan a haka daga ba zai sake sallansa ba zan ce yayi laifi ba don ban san menene ainihin dalilin su akan wannan akan wannan matsalan ba sai dai na san inda za zaka fitan kam da baka yi laifi ba a wurin Allah subhanahu ta'ala don ka riga ka bata sallanka dama Allah ta ce wala tubtilu a'malakum kar ku bata ayyukan ku to kai ka riga ka bata tunda ka bata kaga ba za a ce ka ci gaba da ne ba cikin wato sallah sannan sai ma da yace abdil alayhi ka bata masa sa shi waye shi liman dunahum amma banda su a wayannan halaye guda uku ya tuna bai da alwala ko ko bai da wankan janaba janaba akwai janaba a jikinsa sallar sa ta baci tamam ba ta baci ba wato ainihin hadasi ya rinjaye shi ya warware alwalansa sallar sa ta baci tamam ba ta baci ba dariya ta rinjaye shi ko ya manta yayi dariya sallar sa ce ta baci amma ma mu su ci gaba da ainihin sallar su shine ma'anan abdil alayhi ka bata sallan sa dunahum amma ban da su ma'ana kai bayanin cewa sallar sa ta baci amma ma mu kuma sallar su ba ta baci ba wastaqlahu su ma mu sai su sanya wani ya zama wasu khalifa liman shine ma'ana wastaqlafu su mai liman din da wani sai su sai su tura wani ya zama shine ne shine limamin su da liman ya yayi hajja siyasa ne in ya jawo wani falillahi alhamd ya isar musu in bai jawo wani ba sai tafiyansa to su kuma mu sai su tura wani a gaba sai zama shine limani in an yaka sallan tare ko kuma kowa ya karisa sallansa shi kadai in an yi haka sallah sallah ta yi saboda haka sun karisa ta cikin jam'i ko sun karisa ta kowa da kowa wannan ba iskali bane sallan ainihin ta yi shi yasa wannan shi ke nuna maka cewa kenan aka tura mutum liman ya zama ya ne liman ba liman sallar sa ta bashi saboda hadasi ko wani abu bai zama wajibi ya niyyar limanci ba saboda inda kowa zai sallar shi kadai ma da sallan da sallan ta yi har a mazhaban malikiyan don kenan wannan sallan ba kiraɗinta ne a yi ta ba yawa bai daga cikin shuruɗin aljabi kowa zai iya karika sallar sa shi kadai kaga bata shiga cikin alkhawfu da aljamu da aljumu'a ba to da haka har a maliki malikiyan zance mu'tamad wanda kowa shi ya kawo cikin hashiyarsa wato zancen da malikiya suka dogara a kansa shi ake fatawa da shi a mazhab malikiya ba dole sai ya yi mai ba idan aka tura shi ya karika sallah bayan sallar wato ainihin ta shi wattaqlaqu su sanya wani ya zama musu limami sai ma ne ce kamautihi kamar ma mutuwansa ne wato ana cikin sallah sai liman ya mutu ko ya mutu sai a tura wani sai a ta sallah sallan ta yi ko kuma kowa ya ta sallan ta shi kadai kaga anan sallan liman ne ta baci amma sallan su ba ba ta baci ba sallan ta baci ko na'am ta baci a zahiri kan anan a duniyance da kaga ya tashi yana mai yana sallah yanzu bai san me yake yi ba to da haka sallar ta baci amma insha Allah za a tashi shi ranar kiyama yana ne yana sallah duk wanda yake kikkiawan aiki za a tashe shi ranar kiyama yana wannan kikkiawan aiki kuma alama ce ta shahada cewa yayi shahada tunda yana cikin sallah ya fadi yana cikin sallah ya fadi to amma ku kuma ai ba za ku bi wanda yake ya fadi ya rasu ba kaga alakan ku sallan alaka sallan ku ta rabe tsakanin abun nan ta rabe ta rabe da taliman ma'ana yanzu sallan ka da taliman ba ta da alaka don sallan liman shi kan ta kare tunda ya bar duniya sai ku tura wani ya cika ta muku sallan ko kuma kowa ya cika ta ainihin sallarsa au ajzihi ko kuma liman ya kariya nan ma za ku iya sallarsa shi ta ɓaci sai ku wakilta wani ya karisa muku sallah ko ku karisa sallan ku kamar mutum yana cikin yin sallah liman yana cikin sallah sai cikin sai kulle sai faɗi kawai kaga ba zai iya ci gaba da sallansa ba nan yanzu a nan ko za ku ci gaba da sallan ku ko ku tura wani don a nan kam wani ma ba zai iya turawa ba kenan tunda ya faɗi ko farfadiya ne ko aljani suka buge shi ko titin sai kulle ko wani abu dai makamancin wannan yadda ba zai iya ci gaba da sallah ba ko wani ya harbe shi yadda bai mutu ba amma kuma ya faɗi ba zai iya wani abu na sallah ba to anan ku kare ta sallan ku a haka sai a samu wasu su kai masa ɗauki wasu kuma su ci gaba da ainihin wato sallah a kare ta sallan wato a haka ko kuma wani abun tsoro wani abun tsoro ya faru sai ainihin aka tarwatse kowa ya tsori kaliman ya gudu to ma mun sai su kare ta sallan su haka ana cikin sallah aka ji wani kara sai aka tsori ta ana gudu liman ya gudu amma an samu wasu sojoji a bayan liman wasu jarumai marasa tsoro kawai shi kenan zai ci gaba da sallan su haka sai su tura mutum da ya sai kare ta musu ya kare ta musu sallah idan an yi haka ba a yi mai ba yi laifi ba kuma sallah ta yi auyar uku ko kuma liman ya zama yana haƙo wato liman idan yana cikin yin sallah sai ya zama na haɓo ya same shi to ai sallar sa ta ne sallar sa ta ɓaci amma da sharaɗi in haɓon yana da yawa domin haɓo jini ne yake fita daga hancin mutum shi wannan jinin kuma najasa ne najasa kuma tana ɓata me tana ɓata sallah in in ta zubo maka to idan dan kaɗan ne jinin ya fito masa a zai iya haka da hannunsa ya watsar da shi haka zai ci gaba da sallarsa sallarsa ta baci ba kamar ma ka tuna ne cewa a takalminka akwai najasa ka jefar da shi ko a hulanka akwai najasa sai ka jefar da hulan Sallan ka yi don manzala ta sulama mala'ika da duniya ya gaya masa cewa akwai najasa a takalminsa sai tuɗe takallin sai ya jefar da shi ci gaba da sallarsa haka sabai su ma suka cire takalmin su bayan ya sallame yace ya naga kun cire kakannin ku sai suka ce ya rasulullahi mun ga kai ma ka cire ni yace ni malaika jibril ne yazo ya same ni yace mini akwai najasa a takalmi na sai na cire na ci gaba da sallah na nan gaba duk wanda zai sallah duba takalmin sa akwai najasa ya goge ta a wuce kafin ya shiga ya sallah din to ka kenan in kana iya gutar da najasa a lokacin da kake sallah ta faɗo maka bushashiya ko kuma a'a dan yace amma a hudanka ne ko kuma ainihin abuna takalminka za ka iya jefarwa ka jefar ka ci gaba da sallanka a haka to haka nan haɓo idan ya zo dan jini ɗan kaɗan za ka iya share shi ka jefar da shi kana da hankacin ainihin hannunka za ka iya sharewa ka jefar da hankacin ko wani ba zai sake zuwa ba ka ci gaba da sallanka a haka kuma mu ne ko liman amma in jinin ya ci gaba da zuba yana zuba to ai ta ne yanzu ya ɓata maka sallah ma'ana ya yanke maka sallah ba ya ɓata maka sallah ba yanzu ya yanke maka sallah tun da yanke maka sallah kana buƙatan ka fita ka je ka wanke wannan jinin to yanzu ma mun ka ba za su jira ka ba sai ka jawo wani ya ci gaba da musu sallah ko su tura wani ko kuma ainihin a wannan kowa ya sallan sallansa shi kadai amma kai dai yanzu sallanka ta yanke yanzu me zaka je ka yi zaka je ka wanke wannan habu ka wanke wannan jinin ka dawo ka karisa sallanka ka tsora daga inda ka tsaya inda raka'a biyu kai yanzu sai ka ci gaba da raka'a ta uku ta hudu sai ka kare da sallanka a haka amma da sharuɗe guda biyu sharadi na farko baka taka najasa ba a ka. na biyu kuma baka yi magana da kowa ba baka yi magana da kowa ba ko sun ƙara na uku ya zama baka wuce wuri mafi kusa inda za ka samu ruwa ba in akwai wuri na kusa da za ka samu ruwa sai ka tafi can nesa sannan ma ma sallanka ta ɓaci amma bai biya wa alƙibla baya wannan ba matsala ba ne to da haka don ka fita daga masallaci ka kalli yamma ka je ka samu ruwa ka wanke hancinka sai ka dawo ka ci gaba da ainihin wato ka. kuma wannan bai takaita akan liman ba ko mamuni, muni yana sallah tare da liman sai haɓo ya same shi shikenan zai fita wajen masallaci in habon yayi yawa ya je ya wanke masa ya wanke ainihin habon nasa jini ko da ya bawa alƙibla baya ko ya tafi gidajen makwabta ko in kusa ne gidansa ya je ya wanke in ya dawo masallaci ya ci gaba da bin limara ko inda bai samu wasu ya rama daga baya ya cika taso. iliman ya riga ya sallame bai sani ba sai da ya zo ya ga liman ya sallame sai ya kare sa sallan sa ko inda ba a yi da shi ba in kuma daga gidansa inda yake wankewa ko a inda ya samu ruwan yake wanke wannan jinin sai ji sallaman liman saboda sauti yana zuwa masa in ya wanke jinin ya tsaya a wajen ya fuskanci alƙibla ya ƙari raka'o'in da suka kubuce masa wanda bai same su ba da saubin wannan abu in ya ƙarisa su ya tsora a akan wayantar ya sallame kuma sallarsa ta yi wanda shine hukuncin wato ainihin mai hamu kenan an ɗan dakatar da sallan ne ba wai sallan ta ɓaci. ta ba shi gaba da wani saboda haka liman haka ta faru da shi ya jawo wani ya ci gaba da sallah su sallah masu ba ta ba ba kuma ba ta yanke ba shi kuma ya je ya wanke ya karisa ainihin wato sallar sa shi kada ko ya dawo ya ci gaba da wato bin ainihin wannan jami'in daga baya karisa rako'in da suka tsere masa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh